inda wasu ke da sauƙi kuma wasu suna da wuyar sha'ani wajen cimma su. Wannan ya biyo bayan tattaunawar da aka yi ne ta waya tsakanin Shugaba rasif Tayyip Erdogan na Turkiyya da takwaransa na Rasha volodymyr Putin. Cikin sharuɗan har da cewa lallai ne Ukraine ta kasance ƙasa 'yar ba ruwanmu a nan gaba kuma ta daina duk wani buri na shiga ƙungiyar tsaro ta NATO. Bisa ga dukkanin alamu matsayin da Turkiyya ta ɗauka na shiga tsakani a wannan yaƙi na Rasha da Ukraine kwalliya na biyan kuɗin sabulu. A ranar Alhamis da yamma ne dai Shugaba Vladimir Putin ya buga wa Shugaba Rasif Tayyip Erdogan waya a matsayin mai neman maslaha a rikicin, inda ya bayyana wa takwaran nasa ainihin abubuwan da Rasha ke son ganin sun tabbata idan har ana son zaman lafiya tsakanin Rasha da Ukraine. bukatun na rasha dai sun kasu gida biyu inda hudu na farko waɗanda ba masu ya ba ne ga ukraine ta cin masu haka kuma hudun farko cewa tilas ukraine ta zama ƙasa 'yar ba ruwanmu a lamarin da ya danganci kasashen yamma da rasha kuma kada ta taba zama 'yar ƙungiyar tsaro ta nato wanda tuni dama shugaban ukraine din volodymyr zelensky ya bayar da kai akan wannan lamari Sauran sharuɗan da ke a rukun na farko su ne dole ne Ukraine ta rabu da makaman da za su sanya ta zama barazana ga Rasha. Sannan wajibi ne a tabbatar da kare harshen Rasha a ƙasar ta Ukraine da kuma abin da Rasha ta kira rabuwa da aƙidar 'yan Nazi. To amma kuma wannan sharaɗin da Rasha ta kira aƙidar 'yan Nazi abu ne tamkar na cin fuska ga Shugaba Zelensky. wanda shi kansa ba yahudi ne da kuma dangin wasu da aka kashe a lokacin kisan kiyashin da aka yi wa Yahudawa. Sai dai duk da haka turkiya na ganin abu ne mai sauƙi shugaba Zelensky ya amince da hakan. domin watakila ukraine ta fito fili ta soki duk wani salo na aƙidar da rashar ke gani ta 'yan nazi bugu da ƙari ta ma shiga kama musu wannan manufa sai kuma kashi na biyu na bukatun na rasha inda ake ganin nan ne matsala za ta iya kasancewa na farko shine shugaba putin ya ce yana son tattaunawa ta gaba da gaba tsakaninsa da takwaransa na ukraine din wato mr zelensky kafin a cimma duk wata yarjejeniya kuma daman wannan abu ne da zelensky ya ce a shirye yake Sai kuma batun matsayin Donbass a gabashin Ukraine wanda yanki ne da wani sashe nasa tuni ya ware daga Ukraine, tare kuma da jaddada kasancewarsa na Rasha, sannan kuma da matsayin Crimea. abinda wannan ke nufi a takaice shine Ukraine ta kura da wannan yanki na gabashinta, wanda wannan abu ne mai wuya a wurinta. hakan dai na nufin rasha na buƙatar ukraine ta fito da tabbatar a hukumance cewa ta amince crimea wadda rasha ta mamaye a shekarar 2014 mallakar rasha ce a yanzu ana ganin cewa idan har ba a yi da gaske ba kuma cikin tsanaki wajen fayyace waɗannan sharuɗa da rasha ta gabatar nan gaba shugaba putin ko duk wani ko duk wani da zai gaje shi zai yi amfani da su a matsayin dalili domin sake mamayar Ukraine. Haka kuma ana ganin yarjejeniyar zaman lafiya ka iya ɗaukar dogon lokaci kafin ta tabbata, ko da kuwa an dakatar da zubar da jinin da ake yi a yanzu. Ukraine dai ta tafka asara a wannan yaƙi a cikin 'yan makonnin da suka gabata, kuma kuma sake gina garuruwa da biranen da rasha ta ɓarnata zai ɗauki lokaci mai tsawo haka kuma sake samar da mazauni ga miliyoyin 'yan gudun hijirar da suka tsere daga gidajensu ƙarshen rahoton na kenan amma mai kallo da sauraro za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section tare da dangwala mana alamar ɗan yatsa domin ƙara mana ƙwaro gwiwa wajen tsakulo muku har labarai ba na shafcin gizo ba haka kuma muna ƙara sanar da kai idan ba ka yi mana subscribe ba don Allah ka taimaka kai mana tare da danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin rahotanninmu. Mun gode bisa.